Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan tsaye a kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Za a iya kama mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 da ke Yamai. Sannan za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM. Baya ga haka muna nan kodiyoshi a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware barkanmu da wannan lokaci mahmud lalo ne tare da jimmai ali muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe wato ta da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe hudu da rabi kenan agogon washington dc a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an gano wasu mutane da ke buga katin bogi suke sayarwa 'yan gudun hijira a jihar borno ko wannan kati na menene su ce musu ga kati ne na sayarwa ga kati na karba abinci za ku biya kuɗi in an zo za a zo a raba muku to wai shi me yasa idan za a yi zaben shugaban kasa a kasashe masu tasowa musamman ma afirka sai an yi fargabar barkewar rikici duk shugaban da ya kasance shugabancin shi ya ginu a bisa waɗannan al'amura da ke ruguza cigaban al'umma to kaga dole ya ji tsoro me ya makomar shi me ya makomar iyalansa me ya makomar waɗannan jinsin da ya fifita kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shin menene ra'ayinku kan yadda ake yawan samun fargabar barkewar rikici a kasashe masu tasowa musamman ma a afirka idan za a yi zaɓe ta yaya kuke ganin za a kaucewa aukuwar barkewar rikici kafin lokacin zaɓe da bayan zaɓe da ma kuma lokacin da za a yi zaɓen lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma za mu fara ne da shan labarai tukuna assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa jummai alli Yau Alhamis ɗin nan 'yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Democrat, tsohuwar Sakatariyar Harkokin Wajen Amurka Hillary Clinton ta yi kira ga Amurka da ta baiwa batun farautar shugaban ƙungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi muhimmancin gaske. Ta ce ya zama kamar yadda aka kashe tsohon ƙungiyar al gayu Osama bin Laden a sumaman da aka kai ƙasar Pakistan a shekara ta 2011. Mrs. Clinton ta faɗa wa manema labarai a birnin New York cewa kama al-Baghdadi zai buƙaci mai da hankali sosai daga shugabannin Amurka. Ta ce za ta fara ne da aikawa da saƙon cewa babu wanda ya isa ya kawo Amurka hari ya kuma kwana lafiya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya fito fili ya faɗa wa shugabannin ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da suka hallara a ƙasar Laos cewa amurka za ta ci gaba da taimakon 'yan yankin yau alhamis shugaban ya yi wannan furuci ya jaddada cewa amurka za ta kasance tare da ƙawayenta da abokan hulɗa wajen tabbatar da muhimman muradun ɓangarorin ciki har da magance rikice-rikice ko kuma saɓani cikin lumana game da shirin nukiliya ƙasar koriya ta arewa kuwa shugaba obama ya yi alkawarin cewa amurka za ta ci gaba da matsawa gwamnatin koriya ta arewa lamba a lokaci guda kuma ta tabbatar an ɗauki matakan kariya wa amurka da kuma ƙawayenta ta wani gefen kuma shugaban na amurka ya ce furucin da shugaban philippines rodrigo duterte ya yi ba zai ɗora wani tasiri a kan dangantakar amurka da 'yan ƙasar ta philippines ba ya ce sun gaisa da shugaban na philippines wajen liyafa cin abincin daren shugabannin ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya tun da farko fadar shugaban amurka ta soke ganawa da aka shirya yi tsakanin shugabannin biyu a ranar talata bayan da shi shugaba duterte ya bayyana shugaba obama a zaman mutumin banza Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jama'an ƙasar afghanistan sun ce jama'an tsaro sun samu nasarar dakile ko kuma tara mummunan harin da 'yan ƙungiyar taliban suka so kaiwa a babban birnin London Uzurgan kuma sun kaddamar da binciken bin gida-gida domin zakulo sauran 'yan tawaye. Hukumomin yankin da 'yan tawaye sun ce da sanyin safiyar yau Alhamis, 'yan tawayen Taliban suka kutsa garin Tarin Court da aka yi wa ƙawanya. Al'amarin da ya haddasa mummunar ba ta kashi da jami'an tsaron Afghanistan. General Muhammad Ramadish na ma'aikatar tsaron Afghanistan ya faɗa wa muryar amurka cewa 'yan taliban sun samu damar dannawa amma nan da nan jami'an tsaro suka fitattake su har yanzu dai 'yan tawaye ba su mai da martani akan wannan ikirarin ba to amma tun da farko wani mai magana da yawon kungiyar taliban ya yi ikirarin cewa mayakan kungiyar sun mamaye yankuna da dama a babban birnin lardin uzurgan Gurbacewar iska ya zama sanadin mutuwar kimanin mutane miliyan biyar da rabi a duk faɗin duniya a shekara ta 2013. Wannan bayani yana ƙunshe ne cikin sakamakon binciken haɗin gwiwa da Bankin Duniya da kuma Cibiyar Nazarin Kiwon Lafiya suka gabatar ko kuma suka wallafa a yau Alhamis. Yara da waɗanda suka manyanta su ne suka fi ɗanɗanawa daga wannan matsala ta gurɓacewar iska. Gurbacewar iska a cikin ɗaki yana faruwa ne a saboda ƙona gawayi ko itace da dai sauransu domin yin girki ko kuma ɗumama ɗaki. Gurbacewar iska a waje kuma yana faruwa ne a saboda hayaƙi masu guba da masana'antu da motoci da kuma wasu abubuwa suke fitarwa. Tun a 1990 wannan al'amari ya munance. Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda aka gano wasu mutane da ke buga katin bogi suke sayarwa 'yan gudun hijira a jihar Borno. Katin da ke zama shaidar cewa su 'yan gudun hijira ne domin a basu abinci idan an zo rabawa. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. ko watannin waya ma dai sai da hukumar tsaro wato na farin kaya da ake kira civil defense suka kame wasu da ake zarga da irin wannan hali suna buga katin jabu da kuma wa jama'a da sunan bada tallafin gaggawa wanda hakan ya sa kungiyoyi masu zaman kansu da ke jihar borno suka fitar da wata sanarwa don jan hankulan jama'a game da irin wannan sabon lamari da ke kunno kai ambasado Amir shehu dai shine shugaban gamayyar kungiyoyi na jihar borno wadda kuma ya mun karin haske game da irin wannan sabon lamari da ya kunno kai eh, gaskiya mun samu reporting wayan abubuwan kuma yana wakana kuma abin gaskiya ya ɗore mana kai kuma ya ba mu mamaki da kuma tausayi akan wannan irin wannan yanayin da muke tukunna mutane za su fara irin wannan aikin ta shaɗa in ka duba yanzu wannan talikin ya ɗauka mota tirela ɗari da shida ya bayar na abinci da aka bayar mu da gwamnati da mu da ƙungiyoyi da masu zaman kansu muka ce to mu kuma mun ɗauka kanmu contribution na mu ga cewa duk wanda ya kamata ya samu ya samu wannan abu zaka ga hanyar da muke za mu je mu duba anguwa su wane ne masu bukata mu ɗauki sunayen su mu samu ainihin su traditional rulers da sauransu mu tattauna da su a ba mu suna mu tacance sai mu zo mu raba da muka raba ɗaya biyu sai wayansu masu bata gari ban za su zagaya su buga kati irin namu bayan sun buga sai su sai su samu yan gudun hijira da sauransu din su sayar musu katin dubu biyu dubu uku su ce musu ga kati ne na sayarwa ga kati na karba abinci za ku biya kuɗi in an zo za a zo a raba muku kamar wani irin kati ne wannan eh katin ainihi ba mu ne muke yi kati daban-daban depending on kungiyar da aka bata eh yanzu kiran da muke ma mutane masu kananan karfi sosai da kuma yan eh, masu gudun hijira wanda su ne wannan abin ya dace da su kasan mutum yana cikin ra'ayin nan kowane irin sha'anin nan ko me kace mar ka kawo zan baka abinci zai ya kawo amma muna so mu ah, yadda muke bada tun jiya mun fara muna bada ah, kaskasudu na jiridu da sauransu da irin suna kuna taimakawa mu gaya ma kowa in mutum ya zo ya ce maka gashi ka kawo kuɗi a baka taimako karya ne duk kungiya mai zaman kanshi baya karban kuɗi a wajenka sai dai ya baka ambasar ahmed shehu kenan shugaban gamayyar kungiyoyi na jihar borno ke bayani game da yadda wasu ke buga katin jabo don karban kayayyakin abinci da dangote ya kawo don rabawa al'umma wanda kuma kungiyoyi masu zaman kansu ne aka dorawa alhakin yin hakan a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya duniya mu bi ta asisi to duniya mu bi to a kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar afirka ba sabon abu bane kaga mutane suna nuna fargabar barkewar rikici a lokacin da za a yi zaɓe musamman ma na shugaban ƙasa kamar yadda aka gani a ƙasashe irin su burundi sannan a baya bayan a gabon na tambayi dr tukur abdulkadir malami a jami'ar jihar kaduna ko me yasa ake samun hakan akwai tsoro na abin da zai biyo baya bayan an bar mulki saboda mulki ne dama da yawa sautarin yawa abinda aka fi ne a fifita kabilanci ko fifita bangaranci ko fifita launin fata ko fifita siyasar addini saboda haka idan duk shugaban da ya kasance shugabancin shi ya ginu a bisa waɗannan al'amura da ke ruguza shugaban al'umma to kaga dole ya ji tsoro me ya makomar shi me ya makomar iyalansa me ya makomar waɗannan jinsin da ya fifita me ya makomar 'yan amshin shatansa a gwamnati da harkar tattalin arziki da kuma harkar siyasa ta cikin kasa gaba ɗaya saboda haka wannan yana waɗannan suna ɗaya daga cikin dalilan da suke haifar da wannan baya ga wannan kuma in a baya ne kowa ya san siyasar cacen baki da ke tsakanin gabashi da yammaci tsakanin shugabancin manya-manyan kasashe lokacin su amurka da tsohuwar tare da soviet da kuma sauran kasashe kamar su faransa musamman afirka ta yamma to kaga wani lokaci shugabannin irin misali in ka kalla abin da ya rika faruwa ko da a ce irin su loren babu misali mm. na cote d'ivoire misali ko ka kalla abin da ya yake faru misali kamar ko da su idris debi misali da kokarin da tanjama mu da ya yi misali da wajen ci gaba da yin tazarci to duka waɗannan al'amura sun ta'allaka irin wannan bakar siyasa da mulki mara adalci in ka kalli abin da ke faruwa yanzu misali a gabon kowa ya ga matsala ce da bai kamata a ce ta faru ba kuma abin da ya sa dole ya zamanto tashin hankali ba za a bar jama'a zaɓi tsarin da suke so ba jama'a ba za su samu dama su zaɓi tsarin da suke so ba domin ana ganin wanzuwar adalci to ƙarshen zaluncin wasu ne saboda haka kaga dole waɗanda ake zalunta ɗin su ma su ta da haƙarƙari su nemi hanyoyin da za su kawo ƙarshen zaluncin da danniya su kuma azzalumai su yi kokari su kara tabbatar da madasun ikonsu da kuma ta azala wa mutane da tauye haƙoƙin mutane. Ina mafita take ga wannan matsala tun daga shi ka zayyana yadda lamarin yake. Wato mafitan gaskiya al'amari ne da yake buƙatar haɗin kai na musamman su talakawan wanda ake mulki. Kamata ya yi talakawa a ƙasashen Afirka su yi la'akari da cewa waɗannan shugabanni a zalumai duk zaluncin da suke ko da suna fifita kabilanci ko da suna fifita jinsinsu amma mafiya rinjayen kabilun na kabilar tasu ko masu bin addinan nasu ko waɗanda suka fito daga yankinsu su ma suna fama da wahala da hukuma kabilanci da yangaranci da ko siyasar addini makami ne na kasashen shugaba musamman shugabanni irin namu na afirka to kamata ya yi talakawa su kawar da fuskansu fuskokinsu daga irin al'amari na fadawa tarkon da azzalumai kasassun shugabanni sukan shirya masu wajen kokarin ci gaba da masu mulki ko kuma cewa in ba su ba sai dai kuma su kasance yan afasa kowa ya rasa dole shugabanni dole talakawa da kuma musamman kuma yan siyasa da kuma masana su kokari su rika jawo hankalin mafi harin jiya mu talaka mu fahimci illar da ke tattare da fadawa gada hawa gada zaren da azzaluman shugabanni na afirka rubabbu waɗanda suke da kasassu ne suke yin wannan dr tukur abdulkadir malami a jami'ar jihar kaduna a najeriya ta kan wannan batu zamu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shin menene ra'ayinku kan yadda ake yawan samun fargabar barkewar rikici a kasashe masu tasowa musamman ma a afirka idan za a yi zaɓe ta yaya kuke ganin za a kauce a barkewar rikici kafin da lokacin zaɓe ko kuma bayan zaɓe a kasashe musamman na afirka bari mu shakata da wannan waka kafin mu buɗe layukanmu mu biya ta kano mu shige naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja ne mai daraja hamani aboki afuwaja daga nan muzi ya rice a fabolta su ma can sun yayanta musa a yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar ba wasu yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. karfe biyar na yamma saura kwata ne a nan birnin washington dc ana tare ne da sashen hausa na murya amurka ga kira mun samu na farko daga jihar nasarawa wane ne kan layi assalamu alaikum suna na shafa ne katin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa mahamul lalo barka da aiki na baka sarkin yakin amerika wa alaikum salam malam shafa menene ra'ayinka yau ma'amun lalo a gaskiya fi sabilla ka san duk abin da ba an gina shi a hanya na gaskiya ba eh. to wallahi dole ne a samu damuwa don shugabanninmu musamman na afirka babu gaskiya a tare da su su kawai ba ta talakawa suke yi ba abun da za su samu ne daga su sai 'ya'yansu sai 'yan uwansu saboda haka talakawan afirka suna ne na wahala na wuya na ɗaci da fatan kuma su shugabanninmu na afirka za su ji wannan kuka namu su nemo hanyar gyara tun da wuri da fatan za ku tashi lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya to madalla mun gode shafale kuma na gode da mukamin da ka bani bari mu je jihar Kano wane ne akan layi Salisu ne daga Azingi to malam Salisu muna jin ka ni ma kiran da zan yi ga shugabanninmu ne ai halin su ne ake nuna musu shi mhm. asu da aiki wanda zalunci ne sun hawa mulki ba ta son sauka fatan mu da Allah ya bamu shugabanni na gari na gode sai da safe salisu kenan daga jihar kanan najeriya lamba da za a kira ita ce biyar ga kira mun samu daga zaria Assalamu alaikum sunana Musa daga garin Kwangila memba kungiyar Taska. Wa alaikum salamu ala Musa. Abin da yake faruwa shine a <coughs> shugabannin da muke tare da su mm. kusan za a ce ba su da tsoron Allah ne in suka samu mulki sun mai da shi kamar na gado sai <coughs> su hau mulki su ɗauki tsawon lokaci ba abin da ya dame su da ko da a ce hayaniya zai auku tun da yake ana nuna fifiko ne da magudi wanda mu muke so misali talakawa ba shi a wasu suke so ba so suna so samu wanda zai hau mulki ya zauna dindindin kenan so Allah ya kiyaye mu da wannan al'amari Musa da garin Kwangila a tashi lafiya Malam Allah mun gode Malam Musa bari mu je jihar Yobe wane ne akan layi Kana magana da Yalawa a garamar hukumar Jakus ko jihar Yobe garin Gatsu To muna jin ka yayi lawa Yawwa ana magana akan mu min ban ji magana ba oh, To muna magana ne kan batun yadda zaka ga ana samun fargabar barkewar rikici a kasashen Afirka musamman idan za a yi zaɓe menene ra'ayinka dangane da haka? Yawwa rashin ah, ra'ayi na rashin adalci ne inda na cewa gabanin siyasa. Shi yake haifar da eh shi yake haifar da fargaba a zukatan mutane za a yi rikici idan a lokacin zaben ko bayan zaben kenan. Eh to ina ma. Hmm. Muna jinka muna jinka. Shi ne kawai talakawa su gane gaskiyar lamari su kwaci 'yan ba da fada ba da zaben duk wanda ya dace. Hmm. Kada su dinga biyan ra'ayin 'yan siyasa ko yaushe wanda suka ga dama shi za a zo a dinga yaudarin su ana ba su a zaɓi wannan yau shekara talatin a sama. To su tsaya su kwaci 'yancin su gane gaskiya su zaɓi wanda ya dace ko yaushe za su kwaci 'yan su. Wannan shi ne kawai tuma da lamun gode ya yi lawal kenan daga yobe ga wani daga jihar naija wani ne akan layi Ina magana da Bala mai wankin hula daga Ushishi, ya Aniga da ke tarayyar Najeriya. To Malam Bala mai wankin hula muna jin ka. To a gaskiya shagabanni mun Afirka a gaskiya mulkin ko suke so ba tuna talaka suke yi ba. Saboda zaran su mulkin to magana su dauka bai zo a gare su ba. Sai da su ta mulkin ha'illa masha Allah su suka yi kuma su siyasa su gaje su. To kaga wannan ba ci gaba. amma abu an riga ya yi a constitution in ka kai lokaci kaza lokaci kaza za ka sauka lokacin ka aka yi ka ce ba za ka sauka ba ita siyasa kamar mu shiga motar haya ne an ga tushen garin ku ka ce ba za ka sauka ba to ne ka ce na ce kuma da fatan shugabannin afirka za su gane su gyara halayyarsu mun gode kwarai malam bala mai wankin hula daga jihar Neja bari mu sake komawa a Yobe wane ne akan layi salamu alaikum wa alaikum salam suna na buba wanzam ciyaman na kungiyar zaɓe sanarwar hukumar da maturu. to malam buba wanzam muna jinka. na'am wato ni anan gudunmawar da zan iya bayarwa. Hmm. matakin farko shugabanni tukuna su ji tsoron Allah su tabbatar da cewar duk fadaɗewan da suka yi a mulkin nan za su je su gama da ubangiji hmm. sannan kuma na biyu ya kamata kasashen afirka su koyi da kamar kasar najeriya yadda shugabannin kasashe guda biyu a wannan lokaci da aka yi zaɓe na 2015 da shugaba buhari da ainihin shi goodluck jonathan wadda ya sauka a yi yarjejeniya kan cewar duk wanda ya fi tsakani da allah da ba shi wannan zaben sannan kuma talakawa su haɗa kansu su san yancin kansu su kwaci kansu wannan shine ra'ayi na kusa shi lafiya daga bubuwan zan kasuwar da maturu malam mun gode malam buba wanzan bari mu je a garin zaria wane ne a kan layi Assalamu alaikum. Kana magana da Kabir kafinta hayan wajo sabon garin Zaria. Wa alaikum salam malam Kabir. Menene ra'ayinka? To ra'ayina nan kan wannan mutane da muke fama da su yanzu ba wani abu bane illa jahilci ne ke damu gaba daya. Domin idan ba jan jahilci ba mutum ya san cewa zai koma ga Allah. Bai kamata ya sake akan abin da za a tambaye shi ba a ran tashin amma ya kamata shugabanni su dinga jin tsoron Allah. Idan sun abu sun cewa Allah zai tambaye su shine kawai ra'ayi na nan gurin salamu alaikum wa alaikum salam kabiru kafinta kenan daga zaria bari mu je garin lafiya a nasarawa wane ne kan layi salamu alaikum wa alaikum salam kana magana da abubakar gwana karamar hukumar alƙalairin bauchi wanda aka fi son da suna abubakar digara amma mazaunin lafiya fada mulkin jihar nasarawa to mana abubakar muna jin ka eh, to gaskiya ni dai ra'ayi na shine wannan gaskiya shugabanni rashin adalci ne don kaga ko abin da ya faru a jihar taraba bana shi gwamna dariya su sun nuna a kan inda su ci zaɓe ba za su tada hankali saboda ba ba su mala abubakar muna magana ne a dunkule a nahiyar afirka ko kuma ce kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar afirka za ga ana fargabar aukuwar rikici idan za a yi zaɓe a gurguje me za ka ce sai eh to wannan gaskiya rashin adalci ne zan kai da saboda mulkin nan ya kamata kowa ya hau duk wanda ya ce a bashi kawai saboda a zauna lafiya ya fi. to madalla mun gode malam abubakar kenan daga wato garin lafiya na jihar nasarawa kuma da kiransa ne muka kawo karshen daukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira da wanda ma ba su same mu ba. yanzu kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice. fusatattun magoya bayan kungiyar kwallon kafar abia warriors a nigeria sun kai farmaki ga alkalan wasa jim kaɗan bayan kammala wata wasa da kungiyar ta buga da kungiyar ifeanyi uba a filin wasa na birnin ummu ahiya wasan wanda ya zame wa kungiyar ta abia wajibi ta yi nasara domin tsallakewa daga faduwa daga gasar ya karkare ne a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya lamarin da ya fusata masoyan kulob din na gida wato abia warriors din suka aukawa alkalin wasan abubakar ago da mataimakinsa aziz orole 'yan kallon waɗanda suka zargi alƙalan wasan da yin coge da almundahana a wasan sun sha ƙarfin jami'an tsaro da ke wajen to sai dai fa 'yan sanda sun ɗauki tsawon lokaci kafin su kwato alƙalan da ƙyar bayan harba barkonin tsohuwa an cafke tare da tsare shugabar hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar saliyo isha johansen tare da wasu manyan jami'an hukumar biyu bisa zarge-zargen cin hanci da rashawa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ne ta kama jami'an uku bayan wani wasa da aka buga a jiya laraba wani jami'in hukumar patrick sandy ya yi bayanin cewa sun kama jami'an uku ne sakamakon rashin haɗin kai da suka samu daga hukumar kwallon ta saliyo akan binciken da suke yi to sai dai jami'an uku sun musanta zarge-zargen da ake musu sa'ad da ake binciken su shugabar johansen da mataimakinta brima kamara da kuma sakatare christopher kamara sun share tsawon daren jiya a tsare 'yan kasar brazil sun yi wa shugaban su michel tamar sowa a daidai lokacin da ake bikin buɗe gasar wasannin motsa jiki ta nakasassu a birnin rio dubban 'yan wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ne dai suka halarci bikin na buɗe gasar daga kasashen duniya daban-daban shugaban kwamitin shirya gasar ne aka fara yi wa sowa sa'ad da yake jawabi kafin daga baya shi kuma shugaban kasar ya sami nashi rabon na sowa an yi wa jarar da mutum na biyu a duniyar tennis andy murray daga gasar tennis ta us open da ake fafatawa yanzu haka a kasar amurka dan kasar japan ke nishikori shine ya yi waiwayan baya ya doke mowe dan kasar birtaniya da turmi uku da biyu a fafatawar da suka yi a daren jiya matakin kwata final na gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai shirin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Mahukuntan kasar Venezuela sun sake kame shugaban adawa wato Daniel Ceballos. Mr. Ceballos tsohon gwamna ne a birnin San Cristobal na yammacin kasar. A shekarar bara aka sake shi daga gidan kaso inda aka saka masa takunkumin zaman gida sakamakon rashin lafiya. An kama shi a watan Maris na shekara ta 2014 sakamakon zargin tayar da husuma yayin zanga-zangar da aka yi kan karancin abinci da tashin farashin kayan masarufi da yadda aka samu karo aikata laifuffuka. Mr. Ceballos ya fara yajin cin abinci a watan Mayu zuwa Yulin shekarar 2000 2015 kan neman gwamnati ta saki fursunonin siyasa da kuma saka ranar zaben 'yan majalisar zartarwa. Ranar uku ga watan Yuli na wannan shekarar babban jami'in kula da haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fito ƙarara ya bayyana buƙatar gwamnati ta kula da lafiya gami da sakin Mr. Sabellos tare da fursunonin siyasa da suka haɗa da Leopold Lopez, Raul Emilio Badual da Alexander Tirado waɗanda su ma suna cikin yajin cin abincin da Sabellos ya yi a ranar 11 ga watan Agusta shekara ta 2015 mahukuntan suka saki Sabellos Carlos inda suka mai da shi ƙarƙashin tsaron gida. A ranar 27 ga watan Agusta, 'yan kwanaki kaɗan kafin zanga-zangar neman gyaran harkokin siyasa da tattalin arziki ta faru, gwamnatin Venezuela ta karya takunkumin da suka saka wa Mr. Sabello na tsaron gida inda suka mai da shi gidan kaso da tsakar dare. Shugabannin abokan hamayya sun yi ikirarin Mr. Sabello dai fursunan siyasa ne, kuma tsare shi zai karya ƙwarin gwiwar magoya bayansa. A bayanin da aka baiwa 'yan jaridu ranar 28 ga watan Agusta, John Kirby mai faɗa da yawun gwamnatin Amurka ya ce, gwamnatin amurka ta damu kwarai da yadda gwamnatin venezuela ta yanke hukuncin mai da shugaba daniel sabello prison daga tsaron gida mai da mr sabello prison wata barazana ce da kuma tsoratarwa ga al'ummar venezuela don hana su bayyana ra'ayinsu karara mun yi allah wadai da ita sannan kuma a saki mr sabello nan take an karya harsashin da ya rike karfin dokar kasar venezuela matuka musgunawa takurawa ko hana abokan hamayya magana bai da muhalli kwata-kwata a mulkin demokuraɗiyya gagarumin tattakin da aka yi na ranar 1 ga watan satumba an yi shi lafiya kalau ba tare da wani tashin hankali ba amma Mr. Sabello tare da sauran 'yan adawar an rike su tun kafin ranar kuma har yanzu suna tsare. Gwamnatin kasar ta ci gaba da korar ko kuma hana duk wani ma'aikacin jarida da yake kokarin yin rahoto akan wannan zanga-zanga. E zuwa yanzu 'yan jaridun kasashen da shida ne aka hana shiga ko kuma korar su daga kasar. A ranar uku ga watan Satumba gwamnati ta tsare ɗan jaridan nan mai suna Bridio Yatar wanda yake wa Isla Margarita rahoto bayan ya buga labarin zanga-zangar nuna ƙin goyon bayan Maduro a shafin yanar gizo na Margarita a rahoton sirri. amurka tana nuna damuwarta kwarai akan riko da kuma hana 'yancin 'yan jarida bayan zanga-zangar watan maris sakamakon tauye-tauyen haƙunan ɗan adam da suke faruwa a venezuela shirin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da haka ne kuma muka zo ga labarai a takaici yau alhamis ɗin 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwa jam'iyyar democrat tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta yi kira ga amurka da ta baiwa batun farautar shugaban kungiyar isis abubakar al-baghdadi muhimmancin gaske ta ce zama kamar yadda aka kashe tsohon kungiyar al-qaida marigayi osama bin laden a sumamin da aka kai kasar pakistan a shekara ta 2011 Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya fito fili ya faɗawa shugabannin ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da suka hallara a ƙasar Laos cewa Amurka za ta ci gaba da taimakon 'yan yankin. Yau Alhamis shugaban ya wannan furucin. Ya jaddada cewa Amurka za ta kasance tare da ƙawayenta da abokan hulɗa wajen tabbatar da muhimman muradun ɓangarorin ciki har da magance rikice-rikice ko kuma saɓani cikin lumana. jami'an kasar afghanistan sun ce jami'an tsaro sun sami nasarar dakile ko kuma tare mummuna harin da 'yan kungiyar taliban suka so kaiwa a babban birnin lardin uruzgan kuma sun kaddamar da binciken bin gida-gida domin zakulo sauran 'yan tawaye masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu ne yau baki daya sai kuma gobe idan allah kanmu za mu zo muku dake da wani sabon shirin idan allah yadda. yanzu a madadin jami'a ali da ta ni gabatarwa sai kuma julie lathis gresham da ta ni wato da ta hada shirin da injiniyan mu keith holmes muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc